الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت أدوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتأخذ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها لفتنا عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وتقمن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم اشفه من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan karatu namu a cikin wato suratul baqara yau wato wannan na rana ta asabar sha ɗaya ga wata ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai mun kwana cikin aya ta ɗari ɗaya da ɗaya muka kwana cikin darasinta muka kwana muna magana akan wato a kisoshin da ake kawowa cikin abin nan a cikin musulunci don a rusa musulunci da suwa قال الإمام الجمل إمام الجمل واتو Jamal, تفسير الجمل يتي فهذا مما لا تعويل عليه wannan kissa tana cikin abin da ba a dogara da ita limama da ruhu riwayatul yahudi abin da yake makewayarta wato riwayar yahudawa ce ma ma fihi min a adilla duk da abin da a cikin sabawa da lallai da a kali da lallai hankali wa kali da na ruwaya wanto ne cewa ya yukadibu tarihi ma ya karyata shi lakauna idrisa alaihi salam ƙabla tsufani don shi annabi idrisa wato lokaci ne kamar a yi tsufani wa babila ba da zamanin ba da hube zamanin babila kuma bayan wato an yi tsufani da lokaci mai tsawo sannan an kai babila wa kama na fallahu nisbata sihiri da nabi sulaiman kama wanda Allah ya kore dangane ta yi ga annabi ne sulaiman wa kazalika nafa inzalahu ala ne. nan kuma Allah ya so ya soke saukar da sihiri ga mala'iku guda biyu wa qala wa malin nabai warwa wal isna wa ma abinna wa ma yu'allimani su mala'ikun guda biyu Ha haruta da maruta mala'ikan ai ba su koya ma kowa sihiri ba wa ma yu'allimani ahadin min za'ida wa ma yu'allimani ahadin ba su karanta da kowa ba hatta ya kula balle har a ce sun ce ai ila an ya kula balle har zuwa a ce sun ce lahu ga wanda za su koya ma nasa don na nasiha innama na fitina to mu da ma fitina ne fala ta kada ka kafirta wato baliyatu ya Allah lin nasi balle su ce wai su masiba ce jarrabawa ce daga Allah ya aiko ga mutane liyam na hof don ya jarraba su bi ta'alimi da koyon ilimin su Ba yana ba in mutum ya ƙi yarda dole sai ya koya to shi kenan in ya ƙi yarda illar alluma dole sai ya koya to Allah ma sai su koyar da shi Allah ya ce to bai yi wannan da kowa ba Allah mu na balle su nema alfa'u li mujarrad al-adabi huwa jaba ar ko huwa jaba ar-rafu kenan mu na balle su koya wa ma yu'allimani min ahadin ba su koyar da kowa ba fa ta'allamuna minhum ma balle wasu mutane su koya gare su ma na bi bainal mar'i wa zawji abinda za su raba da shi tsakanin mutum da mata ce da ai yubaggidu kullan ila akhar kun sa aike masu yi kenan su haɗa masoyi da masoyi faɗa yace to ai su ba su koya ma kowa ba abinda zai raba tsakanin miji da mata bi an yi bagge dukullan ila akhar su sanya wani ke ya zuwa ga wani inda ya zan ya ta auku tsakanin inda ya zan ya ta auku tsakanin miji da mata ko ga sai rabuwa wa na nafai kuma har yanzu korewa dai wa ma ho? ai da wa ilma sirri na nabi su masu da suna da ilimin siri ba su iya cutar da kowa da siri a bitsiri da tsiri abin nan ba su da dani na bihimin ahalin ba su ciyar da ko ba su cutar da kowa da tsiri illa bi iznillahi sai da izinin Allah ai bi iradatihi wato tsirin su aikin banza nan idan Allah bai nahi su cuta mutum ba ba za su iya cuta mai ba wai ta Allah muna ma yadurruhum bil akhirah suna neman abin da ka cuta musu ranar lahira domin kowa ka koyon sihiri yana neman abin da zai halaka shi ya ce ranar kiyama idan abin da na hun an ta'allumi dinihim don sihiri ya karkatar da su ya hana musu koyon addinin saboda shi sihiri da ma da sihiri da addini jayayya ake yi saboda haka in mutum ya koyi ilimin addini zai yi kyamar ilimin sihiri idan mutum kuma ya koyi ilimin tsiri bai yi na addini ba zai yi kyaman na addini wala yin fa'ahum fi duniya ilimin sa na tsiri ba ya amfanin sa na duniya iz la yastati'una an yadru a ahadan bihi ahadan don ba su iya samun iko su cutar da wani guda da shiya illa bi lahi sai da izinin Allah ba mai iya ma wani sirri ya cuta mai sai ya Allah ya kaddara illa bi idnillah wa qad wa qala ta'ala wa qad qala ta'ala wala bilahu sahiru haisu ata kuma Allah ya ce har abada mai sihiri bai nasara haisu ata duk inda mai sihiri ya tafi. da izina Allah ba zai nasara ba wal halu kuma yadda abin yake laqad lamu abin na lamu qasrin laqad alim su masu sihiri hakika sun sani ai al yahudu sun sani la lamane sharahu yace abin nan lamu abin nan lamu ibtida'i muta'alliqatun lima qablaha abin nan lima qablaha wa min abin nan man man man ishrahu mawsula laman ishrahu duk da ya sai shi ai akhtaru ya zabi sihiri da kansa aw istadbalahu istabdalahu bi kitabillah ko kuma ya bar littafin Allah ya dauki sihiri ma lahu fil akhirati min khalaqi ranar lahira bai da rabo nasibun ba ya da rabo fil janna cikin aljanna do wanda ka zo a wajen sihiri ko yana sihiri ko yana zuwa a yana sihiri ma lahu fil akhirati min khalaqi ranar lahira bai da saboda haka jama'a abubuwan sihiri da kuke gani ana ta tsirkara to ku yi kokari ku dauki matakai waɗanda su za su kare ku na gaya muku mai sihiri in baka baɗe ba shi ka baɗaka idan yana so ya bidi mutum ya yi kusa gare ka sai ya dibi duk mutumin da ya gani mai hankali wanda ka kama ma sai ya ce abokin gaba kana sai ya raba ka da sai ka koma baka da kowa sai shi sai ya yi ta ne babu babbaka to da mutum ya yi kusa gare ka ya fara haɗa ka da abokanka yana cewa wani bai son ka wani makiyin kana kuma kai ka san masoyin kana to in ma baka sani ba ya hito da alama bayanan na shi boka ne kai hattara da shi boka ne so ya kai ya kore maka mutanen kwarai don ya cuce ka shi shi kadai saboda shi sha'anin sihiri da da shedanu aka yi ne kuma su ko shedanu ba so su ga mutumin kirki a wata rana wani abin na shedani ya so yana yankan yuka shagon wani ma wani abin na mutum ya ce mai bari yanka yuka nan ba a yanka yuka nan sai ya yi kuwa ya ce ya isa ya ce ba a yanka ba wai shi ya yi tsiri ya yanka ta sai hanji sun ka zubo ya ce wallahi ba abin da na karanta mai Bai yi mai addu'a ko wace iri ba shedanin dai da aka tare da shi ya gudu ya ga idan da ya ka kunya sai ya gudu yana yanka yusa sai ya yanke kai ne ba mu da labari mutumin na ya mutu ko ya rayu an dai kwasa da shi da hanji nai ba mu da labari ko ya mutu ko ya rayu Allah shi ya sani amma dai an kwace da shi da hanji ne to haka nan sihiri yake shi sihiri da sheda aka yi ne kuma shaidan ba ya zama inda mutanen kirki bai zama wurin guda da sawa duk sa'an da mutanen kirki sun kama tsone ta ya kai ba ya zama kusa da su inni bari'un minkum inni ara ma la tara sai ya kai ni na yi bara'a da ku dan na ga abin da ba ku gani ya gani in ku ba ku gani shi ya gani da saboda haka ake so kowane mutum ya addini za ka yi ka riƙe addinin ka da kyawo ya addini za ka yi riƙe addinin ka da kyawo addini bai sai da addu'a addini bai sai da addu'a ku dibi sahihu tirmidhi ku diba babin addu'a sai ku ga yana addu'a yan mai gida kai kida kai kida haka gaji mai gida na ka tayin da kai ne shi na kai da kai ne to addini bai sai da addu'a don matsalolin addini yawa gare su in ka rike addini matsalolin da ka fuskanta yawa gare su ba abin da za ka yi sai addu'a to da ita addu'a na Allah ya kai maka kariya da abubuwa da yawa saboda haka wato in za ka yi addini iya addinin da gaske ba wai ka ce kawai ni musulunci zai ba haka nuna ba ka yi musulunci amma ka koyi mina na musulunci ya ce wajen kariyar musulmi ya kare kai ne balle ma ko wata ƙasa balle abin nan Najeriya da da a cuɗanye da mutane daban-daban wasu babu abin da sun ka sani in ba tsahi ba wasu babu abin da sun ka sani in ba bokanci ba to mutumin da ya samu kai ne cikin waɗanda wurare ya isa kula da addu'o'i masu muhimmanci sai a rike to da izinin Allah Allah zai sa a samu kariya da tsaro wala bai sama sharau bihi an fusa tare da abin da suka sai da kawo na su da shi a sharina nan da ke sayan sihiri din ai bai sa habbuha tun da wannan rabo na rayuwarsa mina akara na lahira an ta'allamu don sun koyi ilimin sihiri so aujaba lahum an-nar lokacin da ya wajarta musu shiga wuta walan bai bihi da dare, kuma ga su duniya ba su yi hali da shi ba tunda da sihiri ba ka ya halaka kowa sai da kaddarawa Allah kuma lahira bai kare ka laukanu ya alamuna haƙiƙata ma ya tsiru na ilai inda ake sun kasance sun san na abin da za su kasance gare shi mina azabi na azaba mata alamu da ba su koyi ta yi ba sun ƙaba alama ta ƙaddama sannan ya taƙibi ga abin da ya gabata faƙala walau annahum amanu a'udhu billahi na shaɓanin rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم دا أشيسوا يهودا آمنوا بالنبي دا أشيسوا إيماني دا نبي والقرآن كما سوء إيماني دا القرآن wata kawai iqabar lahi kuma da ce sun ji tsoron azaba Allah bi tarki ma'asi sun ka bar abubuwan da suke sabon Allah ne ka tsiri kamar tsiri suka bar shi wasaddin nasu amir huda sun ka bar danna mutane daga shari'a bid dalali suna iza su ga halaka wa jawabu lahu mahdhufun ai la usibu wato walau annahu amanu wattaqau la usibu da ce sun yi imani sun kai ta takawa da an ba su sakamakon lada mai girma dalla alaihi abin da ya nuni ga la'usibu lama subatun lalle lada da za a ba su sawabu wato lada lama subatun wa huwa mubtada walla mubihi lil qasam fi lama subatun wallahi sakamakon da za a ba su min indillahi daga wurin Allah khairun yahi alheri khairun yahi alheri ai almasubatu min indillahi khairun a ba su sakamakon lada daga Allah ya dara alheri mai ma sharobi ya an wanda daga abinda suka sai da kawunan su da shi laukanu ya alamuna annahu khairun inda ko a ce sun san wato imani da takawa sun yi alheri lama ataruhu alaihi da ba su zabe sihiri akan abin nan akan imani da Allah da manzo ne ba wa kana yahudu yuharrifuna kalama yahudawa sun kasance suna karkatar da magana liyidillu Lusufa a hundun su batar da wawayensu mumini na na zane ka sai Allah ya tunatar da mu'minai ga wannan Wani hahu anu ya hane su to su kada su karkatar da littafinsu wa umiru an ka umarci musulmi ma huwa wadihud dalala sai aiki da abinda ishara ke bayyana take wala ya qabalu dalisa bai karɓar mabudi to su rika amfani da irin wannan da bai ɗaukar فقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعون وعلى الكافرين عذاب يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وين سكي إيماني فريكا وانا مغانا ودى معنا ku ba umfani da kalma wadda an da ma'anoni da dama ku labe wani gehe ku yi cuta da ita ku bayyana haka la ta kululun nabiyyi ra'ina kada ku ce ma annabi ra'ina amru abinna min al wato umarni ne na mara'ati wato nau'i na eh, jinkiri ko kulawa wa kanu ya kolo na lahu zalika sun kasance suna ce ma annabi ra'ina ra'ina ya ya nabi Allah idza alqa alaihim shay'an ya kada musu wani abu min ilmi na ilmi ya kolo na tasjira ina ya rasulullah wato dan jinkirta mana ya rasulullah ay raqibna jinkirta mana wato dan jira mu wanta birna ka jinkirta mana wata annabi na kai a hankali da muwa hatta na fahama kalamaka har mu fahimci maganarka wa na hafazu wa na hafazu mu kiyaye maganarka wa huwa bi lugatil yahudi sabbun ya an ka kira ina da lugar yahudawa ya ka kira ina baci ya ka kira ina kusan da da larabci abinda baci ya an ka gaya ma magana wadda ka cuta maka to an bace ka da larabci in aka gaya ma magana mai cuta ma to an bace ka to su suna ce ma annabi ra'inan wato don su cuta mai kalmar da ba su ya faɗa mai sai su daɗe da ra'ina sai su faɗi ta wa kanu na lahu zalika sun kasance suna faɗa masa wannan Idan alƙa alaihim shay'an min al in ya kaɗa musu wani abu na ilimi Ya na ra'inan ya rasulullah ya manza Allah dan jinkirta muna wanta zirna jinkirta muna dan dan dakata muna kaɗan, wata annabi na kai muna jinkiri kaɗan, hatta na ba maka kalamaka wani hafazu har mu kiyaye magana ka mu haddace ta da kyau wa hiya bil gatil yahudi sabbun min rauna don da asalin kalmar kamar suna ce mai wawa kawai shine ma'anar ra'ina to kaga wanda da ce maka wawa ya bace ka ko da ko wani iri kake balle mai gidan mu gaba ɗaya wanda ya tsara kowa hankali a ra'una wato abin alhanku wauta wadda ta isa matuƙa wani jihar da jahilci wasu abin na na a hamaku shi ne wa jaki shi kowa wauta to haka suke kira annabi wasu rudu zalika sun ji daɗi suna ce mai su kusa gare su ba tai bai gane ba suna ce mai ra'ina suna ce mai wawa kawai amma bai gane ba suna jin daɗi sun ɓace mai gidanmu da abin nan da wannan kalmar wa da bube annabi sun yi magana da wannan kalma da annabi Musa sallallahu alaihi wani wa nihiyal nuna ana sai an ka hannun mu'mine gare ta an ka ce to su kan mu'minai in za su yi magana kasu ce ra'in wato in za su yi magana su haɗi magana wanda aka ganewa wa qulu badalaha anzurna makon ku ce inan tunda tana ɗaukar ma'anar unzurna kamar da kun ka jiya to maimakon ku ce inan, to ku ce unzurna ku hito ga hili ku wani kalma wadda a bayyana na unzurna ku hito ku baɗe ta ai unzur ilaina ka jinkirta zuwa gare mu amina an hilna hatta na hafaza kai mana jinkiri har mu kiyaye maganarka wasu ma'uma ta ma'amin nan mata umaru na biyu ku saurari abin da ake umarnin ku da shi sama'a a kabulin saurari na karba wani kafiri na azaban aliman kayarai ko suna da azaba mai da wato azaba kayarai tsanani gare ta يوم يود الذين كفروا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا كاهيا واسبوري wato kullun jayayya garfa gani tsakanin kahire da musulmi to ba ta gushewa fa ma yawaddu alladhina kafaru kahire wa ba su buri min ahli kitabi kahire na ahli kitab wato at-taurat wal injil wala mushrikina ko kuma mushrikai min arab na laraba wato masu bautar Allah ba da abin da ya saukar ba adaban ala ahli kitab wal mushrikin adaban ala ahli kitab wa min lil bayani wato fi min ahli kitab wato mushrikai kahirai cikin ahli kitabi da kahirai cikin mushrikai ba su gura ayin nazala alaikum a saukar gare ku min khairin a saukar da wani alheri gare ku daga Allah ubangijinku min rabbikum daga Allah ubangijinku wato kullum ba su burin Allah ya saukar muku da wani alheri kullum burinsu su ku zanna cikin damuwa da bakin ciki shi an burin su ko yaushe ko yaushe abin da yasa suka yi da wannan buri ba su so Allah ya saukar muku da alheri daga ubangijinku hasadan da kun don suna hasadan wal muradu da ahlul kitabi huna al yahud abinda akari da ahlul kitabi anan wato yahudawa wallahu yaqtasu bi rahmatihi Allah yana kebewa da rahmati ai wallahu yaqtasu man yasha'u Allah yana kebewa wanda ya ga dama bin kuwati da annabci ne wanda talati da manzanci ne yana kebe wanda ya ga dama ya shi wa yursiluhu ila ila man ya aika shi zuwa ga mutanen da ya ga dama aika shi na harki cikin halitta ce wato Allah idan ya ga dama sai ya zaɓi mutum ko da ana ba a zaton wannan mutumin ya samu irin wannan ci gaba amma dai in Allah ya so ya ba shi sai ya ba su saboda shi ka bai shi ka hanawa wallahu ya khatasu bi rahmati man yasha Allah yana keɓe wanda ya ga dama da rahmati duk sa'an da Allah ya so ya keɓe mutum da rahmati sai ya keɓe shi sai ya yi mai abin da ba a yi zato ba wallahu zul fadlil azim Allah ma ci falala ne mai girma ya'ani anna kullu khairin yanaluhu ibadu ana ni duka alherin da bayan Allah suke samu bibi ne ga addinin su wa duniyahun da duniyar su fa inna wa minhu tafaddul azim daga Allah baiwa ta ba aikin suna ya cancance shi ba baiwa ba. saboda haka ka ga a wani kana da takardu ka ce ka za ka ce ka za ka samu babban mukami ka ɗora ɗaukar ƙoƙarin ka ne wallahu ya su. Allah yana kiɓewa ga wanda ya ga dama da rahama ce wallahu dhul fadlil azim Allah ma abuci falala na mai girma abinda ka ga ka samu inda za ka tsaya kai tunani akwai wasu masu takardu irin naka amma ba su samu irin mukamin ka ba akwai wasu yanda ba su da takardun amma sun samu babban mukami to Allah shi zulfadalil azim ne yana da falala mai girma kuma yana bashi ta ga wanda ya ga dama wato yana ba da kyautar ga wanda ya ga dama ba tare da an tilasta shi ba fa innahu minhu tafaddulan alayhi Allah yana ba masu mutunci da ya yi niyyar ba yana ba su wato ya keɓe su tafaddulan alaihim don baiwa gare su nan gari isa ya kaki da lizali ba tare da jantanta ba kai sai ka ga wani ko dai lahiya bai da kuma bai da ƙarfi bai da boko bai da ilimin addini amma ka gane kuɗi bai kusan kona a gare ba na ga wani in ya taho wajen masu sai da kati ta kai samun na dubu kaza in an kasa ce samin na kaza an kasa samin na kaza nawa kenan kasa yace kaza sai shi ba shi kuɗi yayi da ana samai kati ta dubu arba'in sannan ya tashi in an ka rubuta mai suna ne bai gane ba amma Allah adda kuma shi yayi shi Allah adda shi yayi shi kuma ga wasu can na fama ni dokta ne ni prof ne ni kaza ne amma yana da yana fama da lalura ta kai ne ko ina bai da abin da zai yi wallahu ya ka tafi da rahamati mai yasha saboda haka in kaga ya baka kakka ɗauka wai kai ilimin da an gari kana ƙaruna ma da ya alfahari ya ce ai dama inna ma tuhu ala ilimin indi ai Allah ya yi mai faɗa awalam ya alam bai sani ba abinda an gaba na gaba ne bai da labari ilimin in ma ya ce sana'a ta yi same su ba wasu na sun ka koya mai sana'a ba sun yi kuɗi wa'anda ya yi saboda haka a ita falala ce ta Allah in ya baka kakka yi takama kakkawa kowa alfahari idan ilimi kaka magana malaman ka na nan amma ba su shahara kamar da ka shahara ba in kuɗi kaka magana uwayen gidanka na nan waɗanda ta karkashin su koyi sana'a amma ba su shahara da ka shahara ba in mulki kaka magana akwai uwayen gidanka waɗanda suna uwayen gidanka amma ba su samu mulkin da ka samu ba in kokari kaka magana babanka bai karhin ka ba ko ba shi ya sanadiyar samun ka ba to Allah yana keɓewa na da falalati ga wanda ya ga ma iya ba ku bar takama ku ba alfahari ku yi ibada da abin da an ka ba ku domin wato ku samu ƙari ku samu ci gaba don shi in an ka gode mai ƙarawa ya kai saboda haka yani yana ne anna kulla khairin yanalu ibadu bi dinihim wa dunyahu duk wani alherin da bayan Allah suka samu ga addinin su da duniyar su fa yanna wa wa tabaddulan alaihim wannan kyauta ce daga Allah min ya istihqaqin minhu la zalika ba tare da sun tantance wannan ba ballahul fadl wal minnatu alai Allah yana da baiwa da falala ga halittu ne ya Allah ya zul fadl al azim ya man ya katassu bi rahmati man yasha ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani rahaman nan taka da falalan nan taka ka ƙara mana ita ka zaunar da jihar nan ta mu lahiya dukkan bangarorin ta ka gusar da hikima ka zaunar da mu lahiya ya man ya katassu bi rahmati man yasha ka sa mu cikin wayanda kake kebewa da rahmarka ya zulfadal azim ka saya mu cikin wayanda kake lullubewa da falalar ka mai girma wa min sha'anil aduwi daga cikin sha'anin maki an ya dana ala aduwi yana umarni da dama ta ya dora su kan maki ne da kulle ma ya rahu wasilatan ila tanqisi da duka abin da yake ganin kamar hanya ce ga nakasa abokin jayayya al'adar mutum kenan za ku rika mawar yan siyasa su kuka ji suna ta suka junansu da wasu abubuwa kowane na nan shiru jiran yaka ga inda zai soki dan hamayya sai ya sokai suna kuka ji mai yawa duk wanda an maki haka nan yake ga ga sai ya su don suna abin na manyan mutane na aka jin nasu amma duk makiya haka nan na suke da makiyansu suna ta dibin inda za su samu dama su yi suka sai da kulle kowane makiyi na dibin inda zai soke makiyi ne da kulle ma ya rahu wasilatar da duk abin da yake gani wata hanya ila kisi wanda in ya bi ta zai nakasa abokin jayayya wasar da nasu anu zai kange mutane ya hana musu bi fala hutu kufara wani yahuda an yi yada nufin nasu don haka ba zai kuce ma kahirai da yahudawa su dora suka akan shahiwa hukunci da aka yi a shahiwa ga aya a kawo wata nan gaba kuma a shahiwa ga a kawo wata waya Kulu suna cewa inna muhammadan ya amuru wa yanha an hugada inna muhammadan lalle muhammadu yau yakan ba da umarni gobe ya ce a bari wace irin tabi'a ta yau ka ce a yi gobe ka ce a bari wala ya ba nuna bil hikimati bi zalika ba su lura da abin da a hikima cikin wannan walau fahimuha inda sun gane hikimar ko da sun gane hikima sai sun yi suka tamfizan da galadi don su daktar da bukatarsu fa nabbaha Allahu al na ala zalika sai Allah ya tunatar da mu'mini ga wannan kai la ya ga don kasu rudu da soke-soken makiyarsu فقال تعالى ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسعانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير تعالى يتي ما ننسخ ما بين الشرقية manan sakamina ya ba mu shahi babu wata aya da muka shahi wa aina zala hukuma wadda hukuncin ta ya sauka in ma ma a ha awwala hukuncin ta ya sauka ta da lafazin ta harko abin da ko kuma ga kira'arsa duk dai wata aya ba mu shahi wata aya ba ko mu shahi hukuncin ta ko mu shahi ta da ita da hukunci gaba dai fi ƙira'atin wato cikin wata ƙira'a bidan min nuni a min sef wato abin na manan ta ai manan sef wato ba mu shahi ba bai ma'ana manan sef ai ma na amurka ba mu umarci ka ba ai auna amur jibrila na saya ko ba mu umarci jibril ya shahi ka ba aunun sa ko mu mantar da ita bila hamzin minan nisyani mantuwa aw insa'in ko kuma wato bari shahiwa gaba ɗai ai abin nan nan sukha mashahi da namuha mashahi ta gaba ɗai min ka daga zuciyarka wa qur'a bil hamdi abin nan au nan sai na amur mu ba da umarni a wani akhirha ko mu jinkirta ta falanan zuru hukuma aya ta sauko amma hukuncin ta bai sauko ba walakin narfa'u tilawata sai dai muna doke tilawa aya gaba dai ana tilawata sai mu doke kamar wada an ka doke tilawa wasu ayoyi amma an ka ba hukunci aw akhira ha ko ko mu jinkirta ta fil lawhil mahfuz cikin lawhil mahfuz to wa jawabu sharri fi ma nan sa jawabu sharri aun abinna aunu siha ko kuma abin nan mu mantar da ita to jawabu sharɗi na ati da khairin min ha za mu zo da wanda ta dara ta kun gani in kuka diba qur'ani wata aya ta yi wata daraja wata sura ta yi wata daraja duk qur'ani na Allah ya saukar da shi duk gaskiya ne amma wata ta yi wata a wani malami yana bayani cikin littafi ne yace inda zaka gane abinda Allah ka ni wata aya ta yi wata yace dibi suratul qul huwallahu ka dibi suratul tabbar yada qul huwallahu Allah taka bayanin sifofi ne kana gama ta da tabbar yada wanda ka bayanin sharra Abu Lahab da sifofi ne kaga baka cewa dai suke wagga ka bayanin Abu Lahab ka san ba ta daidai da wagga ka bayanin Allah da sifofi ne to haka nan Qur'ani yake wata tayi wata sheza za ku ga abin nan cikin falalar ƙur'ani abin abuwa zikiri watilawa za ku ga darajojin bakara ta ɗara ali imrana darajojin ali imrana ta ɗara wasu surori haka za ka ga wannan sura ta ɗara wagga wagga ta ɗara wagga domin girman sura ya danganta ga abin ta ƙunsa abin da ta ƙunsa shi a girmanta kamar mu mutane girman mutum unhani ne ga mutane shi a girma ne wanda duk bai da unhani ga mutane bai da girma gare kowa bai da unhani gare su bai da girma gare to haka su ma surorin gwargwadon unhanin sura gwargwadon girmanta gwargwadon darajarta yake to duk surar da muka shahi nasi da khairin min za mu zo da wadda ta yi ta alheri amfa'u lil ibadi wadda ta yi ta umarni ga bayi su sahula wajen sauƙaƙawa au kasaratu ajin ko kuma yawan lada a ce in mutum ya karanta wannan sura za a ba shi lada kaza kun ga hadisai sun inganta qul wallahu da sulsal qur'ani kuma ga ta aya hudu ce kuma ƙanana amma da sulsal qur'ani to kun ga wannan daraja da wannan abin nan wannan sura ta samu ta samu wannan daraja saboda dalilai da yawa wa'anda sai ka bi ma'abin nan littattafai sai ka ga girman darajojin da ta karama saboda haka za mu sha duk ayar da muka sha sai mun kawo da tahita aw mithla da ko mu kawo wanda aka mata daidai da ita fit takalidu da takalifin ibada da kuma lada ka naska wujubi istiqbal baitul maqdis kamar shayi, wa wajibcin huskanta baitul maqdis bi wujubi istiqbal ka'aba da wajibcin da ya nuna wajibi na huskanci ka'aba fa ma tawo yani dukkan su da tsaye Da dalilan ka'aba dalilan abin nan baitul maqdis duka Allah ya ce ajiba yace kuma tawo ne dukkan su daidai wa daidai ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الشيء كيف كسا الله ينادي إيكو بدك كوني با ومن وتكين إيكو نه أقوي النص والتبديل ينادي إيكو يشاي ينادي إيكو يتنزع والاستفهام للتقرير تنبيا أن تنيما تبتواتي ألم تعلم أي هو هو abin na aihuwa ala kulli shay'in qadir baka ta Allah yana da iko ga dukkan komai ba an sa ita ce ka sani ya mana ala kulli shay'in qadir ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana ibada ka da ikhlasi ka raba mu da sabonka da sha'awa ka kare mu ka kiyaye mu ka zaunar da jihar malahiya da albarka sunayenka alam ta alam alam ta alam ka karanta alam ta alam baka sani ba anna allaha lahu mulku samawati wal ardi lalle allah shi adda milkin sama bakwai da ƙasa ya fa'alu fihi ma ma yasha yana yin abin da ya ga dama cikin su wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da wani wali wanda ba allah ba ya ku, wanda zai kare ku daga azabar allah in kuka saba mai wala nasirin ba ku da mai taimako wa azabahu anku wanda zai hana azabar allah ta kawo gare ku ina atakun in azabar ya zo muku Wani farko bai na waliyu wani nasiru abinda bambanci tsakanin waliyu da nasiru Annar waliya shi wanda an waliyan mutum kad yad'u anan da nasara yana yiwa waliyan kai yi rauni ga ka cikin matsala bai iya taimakon ka kun kenan abin da yana da bambanci da alwaliyu Wani nasiru ya a janabiyan? ana mansur kuma ya an ce Nasiru. yana yiwa ba ɗan uwanka na ba nesa yake da kai amma kuma shi ma waliyu ai ma'anarsa mai taimako amma yace akwai bambanci tsakanin su wa bainahuma umumun wa khususun akwai abubuwan da nasiru yake banta da su akwai abubuwan da waliyu yake banta da su akwai abubuwan da suka samu umumi waliyu na da su nasiru na da su min wajen ta wata huska to wa sha'anin aduwi kuma daga cikin sha'anin maki an ya tsara aduwa husu ala annace maki in ya kai maki maki yakan yi tambaya ga maki ne bayyane wato ya yi mai tambaya ko abin da tambaya ta annace mubashara bayyane huska da huska aure da su zalika bil mu'minin ko ya sa wannan ra'ayi cikin mu'minai kai yadda ifa imanahu dan ya na imanin aw ya rudda hom anhu ko ya dawo da su su bar imanin gaba ɗaya na sada in ya samu iko wato shi maƙiyi yakan kawo tambayoyi na ta'annuti ga maƙiyi ne abinda ya sa yakan yi su don ya rage mai mabiya in ya samu iko ya rage mai mabiya in ya samu iko ko ya rauna na imanin mabiyanai in ya samu iko to bi zalika a cikin wannan Allah ya ce subhanahu wata'ala game da wannan am turiduna an tasalu rasulakum am turiduna an tasalu rasulakum kama ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون فوسو فكي أن تسألوا رسولكم فنسوا أم بمعنى آه، بمعنى واتو أم بمعنى واتو همزة الإنكار أم تريدون فوسو فكي أن آه، أبنى an ta salu rasulakum ku tambayi manzon ku su'ala ta annatin tambaya ta ta annati ku ce mai bi an yi bi a makka ta ku ce ya fada na makka ta yi fadi da misali kun san makka mace take yanzu da kuka zo a makka kuna ganin ta da a wanda hili zuwa tsuna aka sarewa sai a yi gida wurin da aka ɗebe amma can dori babu na'urorin ɗebe don da duwatsunsu ba irin duwatsunmu na waɗanda na turɗawa inda aka tunowa a yi gina da su wasu wa'ancan manyan duwatsu na busashi saboda haka suka ce da annabi to ai in ya isa annabi na ya faɗa da maka a samu hilin gine-gine duwatsu sun tare ta a faɗaɗa ta kunga wanda an mai wa'azi mai gama shi da tambaya da maka tun da kun san ba aiki ne na ba aikin mahalicin bayi na to amma don ta'annufi ne bai wannan tambaya bai an yi a makkata masalan ya fada na makka ta yi da misali au ya ji za ba sun kace in bai wa dutsen tafa. nan dutsen nan da kwa ana hawa na tafa. ai babban dutse na wurin nan ciki shi na su kai duk shekara an ka to aikin hajji an ka samu matsala to inda an ka samu matsalan nan sai su ɗebo ƙasa su ciki shi don ka a koma samun matsala ƙoƙarin da an gare su shi na yasa ba ku ganin wa'annan eh, tudanni yanzu kun ga sun mace ha mutum ya hawa dutsen sa ba in ba ɗan ƙere ɗan guntun dutsen nan da an ka samu gelas ba ya duk ko ina da ƙawa aka tattake shi to wannan abin da ya sa kun ka ga haka nan ciki shi na aka yi to sai sun ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam in ya isa aure da alistafa zahaban dutsen tawaye mai sai zinari mutum mu diba mai ta kashi to sannan mun ka yadda annabi wato mai wa'azi na kalubanansa abubuwa da yawa amma in Allah ya ce taimaka ya tsaya ga abin da ya sani to sai ya ji sauki kun gani a wannan abin da tambaya da suke wa mai gidanmu ya ya bude maka ta zama abin nan hili sannan dutsen sa baya mai sai zinari kawai ya mai sai zinari zalla su ɗebe zinarin nan su yi ta cin daɗinsu to sannan za su da shi annabi kun ga kamar da sun faɗa mai kyan wata sura aw kuna laka jannatun min nakhilin wa anabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tabjira ko kuma an ya kuna laka jannatun min nakhilin a am kuna laka jannatun min nakhilin fa na'kulu minha ko ka kuma kana da gonar da dole mu rika diba mu ci su kahirai sun ɗauki mai wa'azi kaya ne wato kamar banza na fito su ci tun da yana so su ga Allah to shi gona mana ta ta kayan daɗi su zo diba dai suka ci ci kyauta sannan su yarda annabi na waɗanda kuma ya ya buɗe makka wa an hara khilalaha hakan biya gudanar da a ƙoramu tsakiyarta ko ina ruwan gada adda waya makka to a buɗe su gona ta tun da ya ce ya isa ga Allah Allah shi mai wannan to duka Allah na yi amma dai ba aikin mai wa'adi na ba a da waɗanda abubuwa gare shi ba aikin mai wa'azi na ba idan ana bida a faɗaɗa makka ga gwamnati ya kamata a ce ita ka iya faɗaɗawa in ana bida a mai da zinari a dutsen sama ya koma zinari ga Allah aka bada shi adda wannan iko shi ka iya yin wannan in ko ana bi fatawa ga abinda mai wa'azi ya faɗi to wuri ne aka zuwa shi mallan jiya ka yi wa'azi cikin wa'azin ka ka ce kaza ce oh baka gane ba ai kaza ni ka ni ga yadda na kari kun ga yana iya bayani amma ka ce wajen mai wa'azi ka ce bai zuwa ba wani abu ya koma zinari a kazan dai shiga saka dai ka to halan shi bai son kudin da bai mai zuwa maka ne ba shi ma ya lata sai kai ka neman ya mai zuwa ma kun ga shi mai wa'azi yana fuskantar matsaloli na don haka ake son wa'azi ya zama tare da hankuri amma akwai matsaloli da shi to kuna so kuwa annabin ku irin wannan tambaya ne kama su ila Musa kamar da aka tambaye Musa ta'ala ta'ala qawluhu min qabl mutanen Musa sai wannan tambaya ta farko min ya arina Allah jahara kun ga sai mai tambaya suka ce kai in kana so mu yadda Allah na kaka magana da shi to arina Allah gwada mana Allah ya hito ga yi mu gane mu ga wanda Allah ya yi wa gaira zalika da irin wa'annan tambayoyi da sun fa annabi Musa dan su gajiyar da shi wa man yatabaddal al-kufra bil imani to duk wanda yake canza kafirci da imani wato wanda yake zaben kafirci ya bar imani ya kuzu badalahu ya karbi kafirci badalin imani da tarkin nazari fil ayati bayyanati ya bar tunani da ayoyi bayanannu wa qasirahi ghayriha da kaga waninta faqad dalla sawa'a sabila haqiqa ya bace wa hanya wanda amma daidaiciya ai a kaɗa a ɗariƙar haka ya karkace ga hanya ya kuskure hanya ta gaskiya wasawa in an ce asawa fil asali alwasal tsakiya asawa min idabati tibalil mawsuf ai a asabil mustawil mu'tadil hanya wadda mu'amala dai ciya wadda daidai. to idan makiyinka ka yayi su ka kaba yi nasara ba ga wata matsala to ga makirci ya ka dawowa wai za ya isra abu mina makayidi idan abin nan maki ya ɗebe tsammani ga nasara mina makayidin amaliya daga mai kaidi kaidi makirci da ya kai na al'amaliya na aiki wani jahi biya ya rasa yin nasara gare su to sai ya dawo kuma shi abin na makin sai ya dawo tun da ya rasa abin da ya kaso fa huyar yarji to yana dawowa ilatta manniyati zuwa ga gurace-gurace ba na ƙarya wanda zarar da wa'ila ala adowari da jiran matimomi su sauka ga makinai wa tare kalimatin mafi'a da rika ko kalma mai muni yana jiwon mai wa'adin kalma mai muni fa amara Allahu muslimina sai Allah ya umarci musulmai Allah ya tabitu ilaiha kasu waiwaya ga soke-soken kahirai a ja'atuhum min aduwa idan soke-soke ta zo musu daga makiyarsu kasuwa ya gare ta bala ya taziru amrahu lahum su jira umarnin da Allah zai ba su game da kahiran wala ya ajalu kasu yi gaggawa kawai wakati kamar lokacin da aka aka ba su umarni wallahu alam da yadabbiru lahu alaiha Allah ya sa abin da yake tsara mu musulmi akan kahirai Allah duk tsarin da aka Allah ya tsari wa sai Allah yake subhanahu wa ta'ala ود كثير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفوا وابتعيات الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وضع كثير من أهل الكتاب ديوات كأهل الكتاب سيبولي وضع كثير من أهل الكتاب ديوات كأهل الكتاب سيبولي لو يردوكم كفارا inda suna iyawa da sun maishe ku ku zama kahirai min ba da imanikun bayan imaninku wato shi yau rayuwar duniya ko ni Allah ya ba ka ma Allah godiya har da imanin ga cikin zuciya yake ko gani ne ba a yi hasara sai aka yi imanin ga da koyi cikin zuciya ko kai ba ka gani ne kai da adashi shi hasara aka yi wadda kafirun min ahalin kitab da yawa cikin ahalin kitab sun sai burin lauyar dukun kuffara da suna iyawa lauyar dukun kuffara da sun mai ku kahirai min ba da kun bayan imani da suna iyawa da sun mai ku kahirai ku zama kahirai wadda suke kahirai hasadan don da ya hasada mafa'ulun lahu don hasada ka'ina min inda anfusin wadda ta kasance daga wajen kawo su hamalatu alaihi anfusun alkhabisa rayukan su mamuna ita ta dauke su ga wanda hasada min bari ma mata bayyana lahum bi tawrati bayan ya bayyana gare su ta taura alhaqu qur'ani bayan gaskiya sai ta bayyana ga ahli kitabi cikin abin nan cikin karance karance sun san gaskiya na amma kun abin da suka buri da dai yana yiwa kamar sheku kahirai shi ke nan da kun zama kahirai kun zama yan uwansu wuta ta mutu wuta da ta kama tsakanin ku da su ta mutu to wannan burin kahirai kenan kowane lokaci shine burin yadda za su yi su ga kowa ya koma kahiri don sun tabbatar da wata sun kai to in kowa ya zama kahiri duk wanda ya zama kahiri kuma dan wuta na to kenan suna da abokan zama waɗanda sun kai hulɗa da sunan duniya sun shiga wuta tare da su kun za a yi ta hira cikin wuta za su yi ta iya abubuwa maganganu inda maganganun na yi da sun yi Allah ya da annabi ne to abu a fa abu anhu kai rangwame gare su usrukum ka bar su ya manzon rahama wato ku musulmi wato ku kau da kai gare su ku yi rangwani a arigin ku kau da kai ba za su ja biyan kan ku saka musu da kafircin nan da suka yi su mana hukar nan ku kau da kai ga abin nan da suka yi ku kau da kai gare shi wala ta fa'alu min alƙitali fala ta abu an kakku yi rangwame gare su wato kakku yi musu rangwani fala ta jabihim kakku saka musu Falatu abu anhum kakku yi rangwani a kansu hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da umarni ne fa yuhdithu lakum min amrihi fi kuma yasha ya haddasa mu wani abu wanda ya ga dama cikin ku ga kawunan wa yuhdithu aure ko game da wani abu wanda ba ya yi inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle lalle Allah yana da iko ga dukkan komai ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir ka ƙara mana imani da tsoronka ka kara mana ibada ka kaɗebe mana kasala da albarka sunayenka wa ake musala وأقيموا wa وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير kuma ku ba da sallah da ku da zakka da kyau yadda ya kamata kun ba da zakka to ku yi ta sadaka kuma a ita sadaka da kuka bayar wanda ba zakka ba gabatarwa wa ma an li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar ga kawuna na alheri A abin kamar a ga Allah da tarihin kamar sa da zumunta aikin Allah na wa sadaqatin da sadaka. to duk waɗanda abubuwa in za ku yin su saboda Allah ku ci gaba da tsare sallah kuna yin waɗanda abubuwa kowa ka tsare sallah da kyau yana kuma biyo nafila bayan ya tsare farilla yana biyowa da ayyukan nafila to da izina Allah zai ga sakamako mai kyawu daga Allah da izina Allah zai ga sakamako mai kyawu daga Allah ku tsaye da sallah ku da kyau ku bar da sallah ya an yi kiran sallah ku kai masallaci ku bar sallah ku tawo masallaci kuka bi ku koma ta wani wuri ba ku ko kawo inda masallaci ba ku ce Allahu akbar ku bayya haka nan ba a yin haka nan ku taho masallaci ku yi sallah ko mutum bai da lahiya in dai ba rashin lahiya ya yi tsanani kwarai ba ba a son ya yi sallah gida ko bai da lahiya so ake ya rairaho haka nan ya taho masallaci saboda alherin da aka zuwa masallaci kamin ka kai masallaci in ka yi alwala alherin da za ka samu ya ma na sallar yawa to ku riƙa zuwa sallar jan zuwa kimus musala ku sai da sallah wa ci zaka ku ba da Zaka. wa ma an li anfusikum min hairin duk abin da kuka gabatar ga kawunan ku na alheri wani irin alheri na kun ka gabatar wanda da yake ku dai bincika ku gane alherin wa don kaka taho kana yin sabo ka ce alheri na na kai ba alheri na ba kun ga kamar mutanen da ka ba da sadaka muna magana sadaka kamar masu ba da sadaka su taho da yaro su ɗauki wani abu su baka a yi hoto kun ga suna ganin awa alheri na suka yi ba sai idan mutum ya ɗauki mota misali ya baka an kai hotonka an ka haska mutane ya baka mutunci ne da ka zubar mota dubu irin wannan ba su biya ne mota dubu irin wa'annan ba su biyan mutunci ne da kazubar don kai kayi na don ka ci mutunci ne don wai kan nan gaba ya ci ba kai mai ba kai ya ci mutunci ga shi na kai ka ci mutunci ne ka miya ci naka wai yanzu ma an waye har da marayi an ka tura ban kaya za a ba su wai sai a tura da amin da mai kyamara yana ɗauka ana ba su su ɗan eh, bayan Allah ba su sani ba an ba shi naira goma an zo mai da mutunci miliyan goma wai wayewa nan duk ce amana na ɗaya eh, an ka yi hoton sai a ɗauki hoton sai a ce a kai masu kuɗi kun zuwa da makarban a dangannan ko da an ka ba shi naira goma uku ta raba ya sa bakwai aljihu an ba shi goma uku na ya raba bakwai ya sa aljihu kowane lokaci da irin yadda yaudara ka tawa cikin mutane kowane lokaci yaudara da irin yadda ta ka tawa in mutum ya taho zai baka ya ce ka to ya ɗauki ka hoto sai sai yi wani abin da ba uba ne ya ɗaukai hoto ta ba sannan ya to ya ɗauki ka hoto abin da ya ba obani ya ɗauko hoto obani ya aza ta sannan kai ya ɗauke ka hoto kai ma ya aza ya baka duk wani nau'in cin mutunci na lokaci na shi yasa ku ganin tannu ba su karewa kullum an zaƙulo wata hanya da Allah ka hushi da ita kuma an ce bisa gare ta za a kai ya shi yasa za ku kullum hikina ba ta karewa sai an ga wa an shaka wa tuna sai ka ji wata wanda ta yi da girma ta kullu saboda sai ka ga awa abin kwarai na suka yi ashe mu ba na suka yi to duk ku bayyana irin haka na wannan duk za ku ba ku yi abin da ya kamata ku yi ba a ce kakka ba da kyauta bayyane ba amma dai bayyanan ta tsayawa da shari'a ta ce ina shi mutum yana yawo yana bacin ka yana cewa baka taimako ne ya zanna da shi da yan majalisa sai ka taho ka yan mai yan majalisa sai ka yan mai daga shi sai su gobe yana ce musu baka bashi ba suna ga su tare su to ina shi yan ka tsaya nan wanda shari'a ta ce a tsaya nan to amma na kai na dauko hoto a sanar da mutane har mutanen makka yana nan ya san an baka kyauta Najeriya duk inda mutum yake duniya an ce yana gani ko ko ina mutum na gani wani na can yana jin ba ah, dan uwa ne mutumin kirki na ga ya tara hannu ana ɗauka hoto ne ana ɗaya mai wani abu sai ya ta kuka ya ce ce bane ya cimma gidansu gidansu haka ya koma to ku ji tsoron Allah da irin waɗannan abubuwa da kuka yi amma dai wanda Qur'ani yace wa in tubduha in da sadaqati fa ni'ma wa in tukuhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min abin sayi'atikum min sayi'atikum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum to jama'a ku lura da irin wannan yana cikin abubuwan da ka ƙara kawo mana matsala ƙasar to mun gaya muku dai ku bari ku bar ɗauka hoto mutane in za ku ba su kyauta duk in kana iya bashi ka bashi in ba ka iya bashi bar shi Allah ya bashi ba sai ka zo ba mai da mutunci ba Allah ya gafarta mana mutane goma mutane bakwai da za su shiga inuwa al'arshen Allah lokacin da babu inuwa sai inuwa al'arshen Allah mutumin da ya yi kyauta sirranci saboda sirri ne da ya yi suwa da hannun zai bai har da wanga hannu bai kusan ya ba su to da aljanna annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi to ku mutane ba ku bi da abin da zai kai ku aljanna kai ko siyasa da kuka gani in mutum yayi abin wa Allah na ansawa duk wanda yayi abin kware cikin yan siyasa Allah na ansawa amma wace ya dan Allah sai ya yi dan Allah in bai dan Allah ba Allah bai ansawa don bai biya shi Allah bai biya aiki ko wani iri sai wanda an kai don shi shi dai ya kabiya wanda duk an kai don son rai ko don a faranta ma wani rai ko don a banna ma wani rai to bai fa wannan ibada ba ya ce huwa wa shirkahu na bar shi da shi da shirka kai ba ni ba ku yi masa nasiya duk wanda kuke kusa gare ku yi mai nasiya ko aza shiga hanyar da zai shiga aljanna duk wanda kuke tare da shi ku yi mai nasiya ko aza shiga hanyar da zai shiga aljanna Allah ya gafarta mana amin wa ma taqaddimu abin wa ma anfusikum min khairin duk abin kuka gabatar na alheri don nan ku dan Allah banda zakka kyauta haka kawai kasilatu rahimin kamar sada zumunta kun gaba zakata ba wa sadaqatin kamar sadaqa da an kaba wani mabukaci tajiduhu inda Allah za ku samu sakamako ne wurin Allah inna Allah lalle Allah bai ma ta amalo na basirun masani na da abin da kuke yi kwai jazi ku bi zai saka muku da shi fa ka annahu yaqulu la tantabitu ila ma yuzunakum bihi kamar yana cewa kai ka kuwaya ga abin da kahire ka cuta muku da shi muna kalami sayyi na magana mummuna washtagilu anhu ku shagala ku hita batun su bil ibada ku ta ibada min iqamati salati ku tsai da sallah wa gairihi da waninsa min amalin kai da ayyuka alheri yau ɗin nan in matsala ta same ka kai yawaita sadaka kana samun mahita gare ta kai har da ciwo ya yi tsanani an kai ta zuwa asibiti ba a warki ba hadisi ya ce dawo mardakun da sadaka shi ku yi sadaka ku yi magani ga matattunku da sadaka na karanta wani mutum mai arziki da ya arziki da yawa amma ƙuraje sun kai tumai ga jiki duk asibitin da yake iya zuwa ya kai amma bai samu ko sauki ba su ba da ya gama ya wace wace ne ya gane aikin manza na shi kai sai ya dawo wajen malama Allah ya tambaye wani malami cewa rashin lahiya gare duk asibitin da yaka zuwa ya ce bai ji dama ba ya ce a asibiti kowace ka ta yi banda guda baka ta asibitin Allah yace ni ya kabi yace yanzu kuraje na gare ka ruwa suka yace eh yace to a sadakar ruwa za a yi ka bincika wani ƙauye wanda ya zan babu ruwa suna da bukata da ruwa ka ce ka gina musu rijiya ka samu tukunya ka aji ka samu koyi ka aza ka kawo wasaki ka aji yace ka bani lokaci ka dawo ka yi bayani ya sai ya samu kawai ya gina rijiyar ya sai musu wasaki da tukunya da da koyi sati na kewayewa ya dawo susa ya kai sun bushe yana zaune gaban mallan yana susa sun bushe sadaka kenan sun bushe halan ko kayan ranar ko ganin suna hada da ku ba ku jin sadakokin da suka yi masiba ta waro wuri su ce a yi sauri a kai gudunmawa da sarakan nan ta suka rinjaye in ba ku gadi ba ba ki rubi sadaka fa ya ta kaɗa ha hadisi ya ce ku yi sauri ku yi sauri ku yi sadaka lalle bala'i bai ke karanta inna sadaqata tudfi al khati'a kama yudfi al ma'un nar lalle sadaka tana kashe zunubai da kurakurai wanda su kawo azaba ga mutane kamar da fi alma'un nara kamar wadda ruwa yaka kashewa abin nan yaka kashewa abin nan wuta ko mi yawan ta ruwa ruwa na kashe ta in dai amsa mata ruwan da sun kai su kashe ta suna kashe ta wani mutum ya yi laihi ga mutane garin su kowa wada ya kai shi sun ka kawo ma annabi isa ƙara ta yi alaihi salama annabi isa ya ashe ƙara ya kire shi cewa karbi da cutar mutane sun ka ce ya nabi Allah kai mai addu'a ya mutu wallahi bai bari in mai addu'a Allah ya kashe shi in mm, ka bar cutar mutane kar ka koma yace na bari bayan la'asar an kai hukunci gobe la'asar na yi annabi Isa na gama sallah gashi an kamo shi ya koma gwamnata kai ba kai na je nace ka bari ba yace ni na to ba na ce ka bari yace na bari ban koma annabi Isa ya saka zo ka kalle shi kai mai abin Allah ya kashe shi wallahi bai bari ya tashi ya tafi sai gobe kuma bayan la'asar din sai gashi an koma kamo shi annabi isa ce ka ganka mugu kake ba ka bari mugunta sai annabi isa mai addu'a Allah ya kashe shi maharaci na ya hita wajen harauta ya tafi wajen harauta ya yi kamin ya yi farautar yana da masa guda biyu masa ta gare guda biyu ya iske wasu bayan Allah daji sai ya ba su guda ya ƙara gaba ya iske wasu ya ba su guda ya yi farauta ya gaji duk inda ya ka zuwa bai kama komi ba ya dawo gida sai ya ji bage na ya ɗaggi kan nan burga da nan ya ji shi zan nauyi sai ya buɗe shi sai ya gama ciki. wanda abdu abdu isa ya mai alaihi salam an turo maciji ya kashe jira aka ya kada hannu cikin jikar da maciji ya lakura hannun ya kashe shi sai ya ga maciji an sa sarka a daure baki ne ya ɗaukar ya ƙari da shi bayan la'asar sai gashi ya dawo sai suka kai kimoci zuwa wajen annabi isa ya dawo wallahi bai mutu ba annabi isa ya ce mai mika yi yau ya ce komi bai ba a tuna da ya ce komi bai to in na yan mutane na masu abin na haka haka malaman nan na na abin na na rubara na na na na tara yake yan malaman nan masu haka haka na iske suna suna yi ne ni hawa masu ran mata fada ni ce gaba ne ga wasu annabi ya ce, sadaka na ita ta hana Allah ya kashe ka ba ga komi cikin jikakka bai ce na gaba ce kaka kai da shi ce an sa sarka an ɗauke ba an ɗaure ba ce to sadaka nan ta ta ba ba da jama'a ba ku taimaka mana ku ba da umarni ga kowa da kowa ya ba da ya ba da sadaka a ba mabukata ko muna samun sauƙin hitin tunanga jama'a ba mu da wasu shugabanni waɗanda ka ba da irin wanga umarni kuma karantawa muka mun rika mu in mun ba suwa ba a karba to ku mun ba ku umarni ko da ku ta saurare ku yi sadaka ko Allah zai kawo mana sauki sadaka da musulmai da karirai a cikin abin da alwabin a sai ciki yadda musulmi da kahirai duka sun yi tafaƙi sadaka na maganin hikira dukansu to jama'a ku yi ƙoƙari da Allah ku ɗauki mataki a yawaita sadaka ba ga azumi ɗaya ba wata rana wata matsala ta taba faruwa wani gari ta da hankalin kowa aka zo wajen wasu malamai sun ka ba da shawara cewa duk wata makaranta da akwai a ce yara su ce uwayen su kawo sadaka kuma abin da suka iya masu hallin zane guda masu takalmi masu dan kwali masu yan kunni aka tara su duka an karaba ma mutane talakawa mutanen nan da adda matsalar nan ba a yi bakwai guda ba an ka gama da matsalar shi kenan ta wuce kuma kuma cikin jihar gana an kai shi to jama'a tun da babu mai ba da umarni a yi sadaka da ku dai mun ba ku umarni ku yi sadaka kowannen ku yi sadaka da abin da ya kai ya ba zakata ba balle ka ci ba ni da abin da duk an gari ka in ka ce gida ɗaya hullar nan ta ka kama wani ko ba shi ke nan ba ba sai ka baya abinci ba takalmin nan naka kawo nawa gari ka sun kai uku ɗauki guda a kama wani Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne da mu da ku muna ta bayani har lokaci ya kai to Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ta da akhlasi kuma Allah shi ba mu mahita ga damuwar da muke da ita a cikin rayuwarmu damuwar da muke da ita a cikin ƙasarmu Allah shi ba mu mahita shi mana maganin damuwa ko wace iri mu yawa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وعلينا معه اللهم انا نروقك بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله كغفرتا منا الله كغفرتا منا الله كغفرتا منا الله كغفر ده هتنا الله كغفر ده تاشي hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da mu lahiya ka sa mu kyakkyawan karshe yadda kake tara mu wannan masallaci Allah ka haɗa mu cikin aljanna dukan mu Allah ka ba mu kariya da tsaronka yan kasuwa ka shirya su ga kasuwanci na kwarai ma masu aikin ƙari ka shirya su ga aiki na kwarai almajirai da malamai ka shirya su ga aiki na kwarai masu shugabanci da wayanda aka shugabanci ka shirya su ga aiki na kwarai mu duka ka shirya mu ga abin da ka kaso kana yarda da shi ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam